وأقام بالحجة ميزان الحق والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدهر الله به نور الهدى وأذل بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم وارتفع أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أن فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da nake magana yanzu muna sha biyar ga watan almuharram hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya daidai da talatin ga watan shida shekara da 2020 da ainihin wato shida a wannan masallaci na tunawa da Shehu Usman fodi inda muke gabatar da karatu cikin littafin Asalibul Mujrimina fi tasaddi li da'watil mursalin wa aqibati zalika wanda na zabi wasu da dige da suka faru nace idan Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya kai mu kusan kowace shekara daga ɗaya ga watan al-muharram har ƙarshe dukkan majalisun mu za mu dawo maudu'in zai zamanto akan aƙidin shi a muke tattaunawa saboda a cikin malaman da suke karantar da sunna ba kowane malami ba ne ya ɗauki matsalar shi'a a matsayin matsala tare da cewa wani lokaci illa da cutar wadda 'yan shi'a suke ma addinin musulunci ta fi cutar wadda yahuda da nasara suke wa musulunci galibin cin mutuncin addini da zagin addini to 'yan shi'a su suke buɗewa raguwar waɗanda ba musulmi ba ko ba kamar taɓa mutuncin sahabban annabi kamar taɓa mutuncin matan annabi kai hatta sukan ƙur'ani ‘yan shi'a ke buɗe ma waɗanda ba musulmi ba ƙofa su soki littafin Allah sana ba na biyu ba kowanne daga cikin malamai ba ne hatta waɗanda suke karantar da sunna yake da ahalliya cancantar wajen ya yi ma'yan shi a raddi na karatu ta yadda na farko dai mallakan littattafansu sai a hankali idan kana sauraron wasu malamai ɗin a lokacin da suke magana a kan shi a za su musu raddi to kana ji kai da kake karanta littattafan su kasan suna magana ne ga mutanen da ba su sani ba dan ba ku misali guda daya yanzu kana iya jin malamin da sunan malamin sunna yana wa shi'a raddi sai ce yan shi'a ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba saboda sun ce wai asali sai da na ali za a ba sako mala'ika jibrilu da zai sai kuskure sai ba manzan Allah su wannan shi'ar ba shi'a imamiya isne a shari'a jafariya ba ce wacce ke Najeriya yanzu wannan shi'ar an taɓa yin ta a baya sunanta shi'a gurabiya to kaga da sunan malamin sunna in ka zo ka nasarta wannan aƙidar zuwa ga waɗannan kace tasu ce na farko magana ka tana nuna baka san waɗanda kake magana akan su ba ta fuskar aƙidinsu sannan na biyu akwai rashin adalci wajen jingina wa mutum abin da ba rashi ba mu kuma mun yi alkawari muna iya yin kuskure amma mai ƙarya shi ne abin da ba za mu taɓa wa duk wanda muka saba da shi a aƙida ba wannan shi ne abu na farko su wannan ya sa saboda wasu dalilai na ga akwai wajibcin duk shekara daga ɗaya ga watan almuharram ko yana gabatowa duk abin da muke a majalisun na karatu guda shida kawai yanzu wannan na sa masa tufik mai suna ma'azar an aƙidar shi'a mai ka sani dangane da aƙidar shi'a idan na yi na ɗaya na biyu zai biyo ba na uku zai biyo ba gwargwadon kwanakin da za mu yi na majalisi a wannan watan na al-muharram. kuma tun farko ya kamata a ce na fara amma Allah subhanahu wata'ala bai kaddara cewa zan iya farawa ba a dunkule galibin ahalus sunna sun san aqidar shi'a ta saba da aƙidar sunna amma wa bit tafsiri ba kowa ya san hadarin aqidar shi'a dangane da gudunmawar da take ba wajen rusa addinin musulunci ba ya kamata mutane su sani duk mutumin da kaga yana rara gefe akan shi'a bai wuce ɗayan biyu ko dai munafiki ko jahili munafiki wanda ya gane hadarin aqidar shi'a amma ya koma yana rarage fi abinda ya kamata ya koya fada ya kasa faɗa. jahili kuma shine wanda bai gane ma ina shi'a ta dosa ba musamman yanzu dangane da yadda ake siyasantar da abu a siyasanci a duniyance in aka kalli Iran aka kalli Saudiya to sai kaga hatta maganan aqida ya shigo a wannan janibin bari mu tafi kai tsaye zan fara magana akan abin da ya shafi wannan matsalar duk mai saurare na idan kana jin mutu kai zama wannan ita ce ta ɗaya ta biyu za ta zo ta uku za ta zo ka san mabda'in in na gaba kuma zan yi kulasar ta ina muka fara rigima da shi'a sannan rigiman nan da aka faro ta nan gurin abu ne da zai yi a daidaita da su da musulmi ko ko sai sun ajiye wannan aƙidar tukunna sannan za a daidaita tsakaninsu da musulmi wannan tanan za mu faru muna sane da cewa addinin musulunci ya gino akan wasu abubuwa akwai rukuni akwai shika-shikai rukunai mun san cewa guda shida ne wannan kuma da nassan qur'ani Allah ya tabbatar kuma babu wani musulmi da ya isa ya jariya cewa rashin ƙin yadda da wannan yana sa ka zama musulmi da za ka yi imani da guda biyar ka ce ɗaya ba ka yadda ba ba za ka taɓa zama musulmi ba na farko muna da rukunin imani guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi wannan muna faɗa bitta'kid duk mutumin da ya karyata samuwar Allah da imani da shi kafiri ne arne daya wanda bai yadda da mala'iku ba haka wanda bai yadda da littattafai ba haka wanda bai yadda da annabawa ba haka wanda bai yadda cewa akwai ranar ƙarshe ba ita ce imani da lahira haka wanda bai imani da ƙaddara ba shi ma haka shi yasa wancan hadisin na Abdullahi dan Umar da wa'incan mutanen suka zo suka tambaye shi bayan ya gama ba su amsa sai ya ce wallafi ya halifu bihi abdullahi bin umar na rantsi da Allah wanda abdullahi dan umar ke rantsuwa da shi inda mutum zai ciyar da kwatankwacin dutsen udu na zinari ya ce ma qabila minhu Allah ba zai taba karɓa ba hatta yu'mina bil qadar har sai ya yi imani da kaddara Allah madaukakin sarki da ya tashi faɗa a cikin ƙur'ani sai ya ce mana laysal birra ko laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi kaga ana da biyar a zahiri amma malamai suka ce shida ne domin imani da Allah yana da alaka da imani da kaddara Allah madaukakin sarki haka yace wa man yakfuru billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi waliyomil yawmil a faqad zanna dalalan ba'ida so sai mu dawo me yasa aka ce imani da Allah farko saboda wannan kowa ya san dole ya zama farko me yasa aka ce imani da mala'iku saboda suke kusa da Allah da su yake fara zaba sannan akwai jumlatan da tafsilan jimlatan Allah yana da adadin mala'ikun daban da shi ba wanda ya sani tafsilan waɗanda ya so ya sanar da mu akwai wanda ke kawo a yi mala'ika jibrilu sannan sai imani da littattafai shi mala'ika biyun zuwa haka kawai yana zuwa ne da sako daga gurin Allah wa za a kawo littattafan su ne annabawa shi ka ga abin a jere sannan sai imani da rana ta ƙarshe shi Allah akwai shi ya zaɓi mala'iku ‘yan aiki wa me za su zo da shi littafi daga wajen Allah wa za a ba littafin annabawa imani ko rashin imani shi yasa Allah shi kuma ya tanada cewa akwai kiyama saboda li yajzi alladhina asa'u bima amilu tana nan wa yajzi alladhina ahsanu bil husna tana nan wayannan sune rukunin imani guda shida babu wani dalibi da yake da jahiltar hadisin jibril indiya islamiyya aji shida bai gudu ba ya karanta arba'una hadisi a ciki wanda mun san dogon hadisi ba sai an yi bayani ba cewa rukunnan imani guda shida ne to ta inda aka fara saɓani da shi'a da ragowar musulmai su suna da nasu rukunnan imanin amma fa yadda ni'imatul lahir jazairi ya faɗa yace mu ba za mu taɓa haɗuwa da ahlus sunna akan Allah ɗaya ba yace ba za kuma mu haɗu da su akan annabi ɗaya ba yace in dai wannan khalifan da ya zo ya zama khalifa shi ne khalifan annabi Muhammad ya ce wannan khalifan bai mai yadda da shi ba annabin ma ba mai yadda da shi ba Allah ma ba mai yadda da shi ba haka ya faɗa cikin al'anwarul umaniya haka ni'matullahi da za'idi ya faɗa wannan ya sa kaso casa'in da biyar cikin harkar addini in ka inda shi a suka dace da musulmi to bai wuce fafasin ba amma casa'in da biyar cikin ɗari na harkar addini za ka samu musulmi sun yi nan da shi a suna kuma zan ba da misali yanzu daga cikin misalai misali na ɗaya yanzu yanzu na kawo aya guda biyu cewa rukunin imani guda shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi wanda ita kaddara Allah ya faɗi ayoyinta a gurare daban-daban inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar wa qaddarahu taqdira to mu dawo ta ina muka fara saɓani da shi'a Shikashikan shikan imani a gurin shi'a biyar ne yana da kyau zan yi kula su daga ƙarshe masu cewa ana rigima da musulmi su fahimci wani musulunci ɗan shi'a suke yi, kuma ta ina muka fara rigima da su sannan mu mu yadda da wannan su su kirkiri wani abu wanda bai da muhalli a addini kuma ka ce mu yadda da shi in ba a yadda da shi ba ana rigima da musulmi nan ne fa inda rigima take ba Muhalli na farko duk bala'in da ka san yan shi'a sun gina a addini in baka fahimci wannan tushen ba zagin sahabbai da zaka da an ce sun yi kin yadda da qur'ani wallahi di yana da alaka da wannan usul din ɗaya ne mai usul ɗin ni na yadda da manzan Allah ya bar duniya wanda ya zama khalifansa sai na abakar ne sannan sai umar sai usman sannan sai sai na ali da haka muke ce musu alkhulafa arba? to yanzu mai matsayin sai na abakar a gurin yan shi'a kuma wani laifi yi musu kuma raguwar sahabbai da suka ce sun yi ridda mai dalilin da yasa suka yi ridda wannan shine tambayar da ya kamata kai babban laifin da suka ce abubakar yayi da wanda suke biye da shi shine Allah ya nada sayyidina Ali zamanto shine khalifan annabi bayan shi sai na abubakar sai ya kwace shugabancin da goyon bayan sahabbai to yanzu ba sai na abubakar da ya kwata ba kai da baka yi zamani ba baka ran akai gurin ka kaddara ma an yi kwata an ce in dai ka yadda cewa sai na abakar khalifan annabi ne to kai din ma da kai yadda da shi Armi ne ballantana shi abubakar din da ya hau wannan shi ne tushen rigima fa to waɗannan mutanen guda goma sha biyu sai suka ce Allah ne ya naɗa su sai aka kwace wannan shugabancin to duk wanda bai yadda da tsarin waɗannan mutum sha biyun ba cewa Allah ne ya naɗa su to kafiri ne arni ne ko kaga sun maka mu'amala sai dai su maka mu'amala kan wato musulmi a zahiri amma a baɗi ne kai kafiri ne wannan fa yana cikin littattafan su ba mutum na farko da suka faɗa shine sai da na Ali Allah ya ƙare sa da yadda suna ce masa al-murtada ko amirul mu'minina mutum na biyu akwai al-hasan bin ali az-zaki al-mustaba na uku al-hasan bin ali sayyidish shuhada na hudu Ali bin Hussein Zainul Abidin ana ce masa Saddaq na biyar Muhammad bin Ali ana ce masa Al-Baqir Abu Jafar na shida Jafar bin Muhammad ana ce masa As-Sadiq Abu Abdullahi na bakwai Musa bin Jafar Al-Kazim Abu Hassan ko Abu Hassan al-Awwal ko Abu al-Madi ko Abu Ibrahim na takwas Ali bin Musa Ar-Rida Abu al-Sadi نتر محمد بن علي الجواد أبو جعفر الثاني نتر علي بن محمد الهادي الأسكري نا قوما كيكينا نشاء الحسن بن علي sannan na sha biyu shine Muhammad bin Hassan al-Mahadi al-Hujja al-Qa'im al-Ga'im wanda al-Imam Mahadi sun ce an haifi hijira shida, ya tafi wani kogo Surdab a Iraki ya shige can ya ce ba zai fito ba ba yanzu ne lokacin fitowarsa ba yana nan yana jira sai idan lokaci ya yi tukunna sannan zai fito haka suka ainihin wato faɗa sardabu to yanzu ka ga mutum sha biyun nan da na faɗa a aƙidar duk wani ɗan shi'a da ke najeriya da Shi'a da ake a iran wa'annan mutanen goma sha biyu su allah ya naɗa su khalifanci sahabbai suka ƙwace rashin yadda da wannan kafirci ne arnanci ne wannan ita ce a ƙidarsu, duk ɗan shi da bai faɗa maka haka ba ƙarya yake munafiki ne abin da ya saba shi ya sa ta ƙiya cikin jerin abin da rami, to tana nan wacce ita kanta ta ƙiyan halƙoƙi take buƙatar mai mata yanzu wanda ke sauraron mu waɗannan sunayen da na faɗa guda goma sha biyu tun daga kan sai Ali har zuwa Muhammad bin Hassan al-Mahdi waɗannan su suke ce masu wato khalifofin da annabi ya naɗa aka kwaci to yanzu ba wai sai na abakar inda suka ce ya yi kwaci ba a'a kai ma da kai yadda da abin da sai na abakar ya na khalifanci a gurin mutanen nan kafiri ne kai arne ne kai wannan fa ita ce aƙidar mutanen nan fa amma ba magana ba ce kawai da baki ba zan saka a muƙaddima tun yanzu ku fara jin wasu abubuwa da bakinku akan aƙidun mutanen nan na farko shi kansa zazzaki ku saurare shi ku ji abin da zai faɗa dangane da arkanul iman a gurinsu ji yana aji sai akwai suna kaji a cikin eh, wilaya yana da cikin shi na addini kun ji abin da ya ce wilaya yana cikin shika-shikai nawa abin da yake nufi da wilaya yadda da cewa waɗannan mutanen kuma sha biyu Allah ne ya naɗa su kun gane kuwa ita ce wilaya bari mu ci gaba da rishi akwai a ya eh, kai da an sa wilaya da bara'a suna cikakken a na ku tsaya ku ji da kyau wayannan su ne abin da ran faɗa a matsayin su ne rukunan imani a shi'a bari mu dawo da shi baya ku ji kun san da tun muna faɗa da larabci shi an yi fassara duk aƙidar da muka faɗa muku za ka ga wani mai baƙin lawani a tsallake zai faɗa da larabci sai mun fassara to yanzu wallahi sai ka ci gaba da jin ta nan gaba ba sai an fassara maka ba da hausa za su dinga faɗarta bari mu ci gaba da bari mu dawo da shi an da ya yi akwai kuma sai wilaya yana da cikin sai na aiki. an da ya yi akwai kuma sai a cikin eh, karɓar musulunci ba da imani ba za ka yi an sa wilaya da bara'a muna cewa ainihin shikashikan imani guda biyar ne kun ji ana cewa shikashikan imani guda nawa to ku bari ku ji ya faɗa da bakin shi kafin in karanto a littattafansu da kuma matsayin wanda bai imani da wannan ba kaga nan wannan tushen duk ɗalibin da zai bincike akan shi'a ya sani nan ne mabda'in inda rigimar ta fara da ahalin sunna da su ka gani kuma ko mukabala za ka yi da su wannan tushen an baka rusa shi ba maganan zagin sahabbai maganan ba sai duk wallahi reshi ne daga wannan aƙidar nema aka samo cewa hatta ƙur'anin akwai matsala tun da babu sunan waɗannan mutanen sha biyu kuna ganewa tun da mun san annabi ya rayu da mutanen da cikin hikimar Allah babu sunan abubakar babu sunan Umar babu sunan Usman babu sunan wa matan annabi da 'ya'yan annabi ba sunan kowa a ciki sai mutum ɗaya kawai shine Zaidu to daga nan ne suka ce daga waccan matsalar ne ya ja hatta sunayen a imma a Qur'ani babu wannan ya sa kwanaki in mun zo kan matsalar Qur'ani ita mun sauke littafi a kanta darasi talatin da wani abu muka yi a masallacin Malam kun ji ya faɗi a tauhi ya ce na ɗaiko da yake nan ko bar mu ji al'adala annabuwa ga al'adala shine al'adlul ilahi shine na biyu na uku shine annabuwa imani dawa da annabta bar mu je kunga al'imama shi ina hudu sannan sai al'ma'ad imani da makoma to yanzu in ya tabbata wa'annan rukunai ne na imani at-tauhid al al-ilahi ko annabuwa al-mi'at sannan al-imama tana ciki me matsayin wanda bai imani da al-imaman ba kamar yadda yanzu na lissafa rukunnan imani shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir haka ne me matsayin wanda ya yarda da wannan ai da ni da ku duk ba ma sabani wanda ya ce bai yarda da Allah ba ko bai yarda da mala'iku ba ko manzanni ko littattafai ko rana ta ƙarshe ko ƙaddara ya ce bai yarda ba wannan mutumin kafiri ne ko musulmi ne to a gurinsu tun da suka lissafa biyar ɗin nan da za ka yi imani da hudun ka yadda da attauhidu sannan al'adala annabuwa al'mi'ad in ba yi imani da al'imama ba har yanzu a gurinsu kai ba musulmi ba ne wannan tanan ne rigimar mu ta fara da shi'a sau da aka jahilai musamman yan boko yanzu siyasar duniya ta ruɗe su to yanzu don Allah mutumin da a usul na addini ma ba ku haɗu da shi ba kai kana kan wani abu shi yana kan wani abu to don Allah ka faɗa min a ina za a haɗu ita ce maganar da muke bari mu ci gaba da shi kalma sun ce da la ilaha illallah muhammad a gani kalma biyu sai ce sun shigar da sun shigar da su da adala duk ba duk ba su rubu ne nubuwa da imama ba ba ba ba ba da a nubuwa sun bari tun da annabi ne ba da labarin wani ma'adu ma ba annabi ya tuna na tsaye ba ta dai saboda haka idan aka idan ka imani da Allah da annabi sai ya ci a kan komai ya ci da yadda kuke ne da wannan kuke to mun sai daga baya sai dawo ya dabara bayan da ya faɗa abin bi tafsiri to wannan shine mabda'in rigiman mu da ɗin shi'a to yanzu kai da kake da'awar sunna ka sani shika-shikan imani a gurin ɗin shi'a biyar ne at-tauhidu al-adl ilahi an-nubuwa eh al-mi'ad sannan akwai al-imama me ma'anan al-imama yadda da cewa mutum sha biyun nan Allah ne ya naɗa su kuma in baka yadda ba a gurinsu kai arni ne kafiri ne wannan ita ce abin da ke gurinsu wannan abin da muka faɗa ala kashiful gida'i a littafin shi na aslu shi'a wa usuliha cewa yake inna shi'a tazadu fi arkanin islam rukunan akhar wa huwa imama yadda zazzaki ya faɗa al'imama, imama a shafi na takwas. to ita wannan da muka yi magana mai matsayin wanda bai yarda da ita ba duk wanda bai yarda da wannan aqidar ba da muka faɗa muku a nazarin yan shi'a da kallon da suke mi na rantsi da Allah ko ka sani ko baka sani ba kai arne in kaga sun bayyana maka saɓanin wannan to sai dai su yi mu'amala da kai a babin taqiya ya zo cikin littafin ilal shara'i shafi na 150 49 da kuma al ɗari shida da biharul anwar na Muhammadu al-Baqir mujalladi na 18 shafi na 300 da 87 da shafi na 100 na 60 da ainihin wato tara mujalladi na 20 da ainihin wato biyar da tara kai da uku gashi nan suka kawo ruwaya ta ƙarya daga Imam Ja'far as-Sadiq suka ce ya ce wa qurja bin nabi ila samai mi'atan wa 20 marra an yi mi'raji da manzon Allah su 120 dan Allah sau aka yi miraji da annabi to suka ce suka ce ma min babu wani lokaci da aka je da annabi aka dawo illa wa qad awsallahu azza wa jalla fiha annabiyya bil wilayati li ali fati sai Allah ya wa annabi wasiya akan imamancin sayyidina ali wilayarsa aksar mimma awsahu bil fara'id fiye da aka mai wasiya da duk wani abin da ka sani farilla ne a musulunci sannan suka sake kawowa har wayo cikin amali na asadu a shafi na 154 da kuma uyunul akhbar shafi na 20 da da kuma gashi nan suka kawo ruwaya daga al Ali zainal Abidi abidin da suka ce ya ce inna afdalul bisai wajen da yafi kowane waje a duniya ma bainar rukun wal maqam tsakanin rukun wal suka ce walau anna rajulan ummira ma ummira nuhin fi qaumihi alf sanatin illa na aman da za a raya ka karai irin rayuwar annabi nuhu shekara ya sumun nahara kai azumin rana wa yaqumu fi zalika al kai zaman to a can wajen kake qiyamul layli thumma laqiya Allah bi ghairi wilayatina sannan ka haɗu da Allah ba tare da yadda da wannan wulayar ba lan yanfa'u zalika shay'an wannan ba zai maka amfanin komai ba alqiyama haka suka faɗa shi yasa mufid a cikin biharul anwa. Yaji kaito ijma'in cewa wato a ala anna man ankara imamata ahadin min al-a'imma wa jahada ما ta'ala الله تعالى له من فضل الطاعة فهو كافر جال مستحق للخلود في النار duk wanda bai yadda ba suka ce kafiri ne arnani ya tantance shiga wuta ita wannan imamar da muke magana matsayinta na farko al imamatu mansibun mansibun ilahi kan nubuwa matsayi ne da Allah ke kafawa kaman annabta bar ma tana gaba da annabta a gurinsu sannan abu na biyu annaha a'azamu wa ajallu min an-nubuwa in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda in mun zo maganar imanin su da annabawa zai tabbata yana gaba da wato matsayadda da imama yana gaba da annauta wannan dukkan magana ce da ta tabbata a cikin littattafan su aljazair yana ta al-imamatu al-amma hiya wato fawqa darajatin nubuwati war risala sannan na uku a'azama ma ba asallahu bihi nabiyina muhammadin sallallahu ita ce mafi girman abinda Allah ya aiko annabi da shi tana gaba da lailaha ilaha illallah sun faɗa sun ce washe a hadi a tsaharani yana cewa inna a azama ma ba sallahu ta'ala na biya homin da dini inna ma huwa amurul imama mafi girman abin da Allah ya yi ko annabawa da shi al'amarin imamanci sannan abu na hudu kasancewarta tana daga cikin rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci wannan shi yasa kula ne cikin usulul kafi ya buɗe a mujalladi na biyu a shafi na sha tara babu da a'imul islami to daga nan sai ya kawo isnadi an abi hamzat an abi jafar sai kala buniyal islamu ala khamsin shahadatu an ilaha illallah allah zakati was sawmi wal hajj wal walaya sai al walaya sai sa na faɗa muku daga cikin kurakuran da wasu ke yi sai mutum ya zo ya ce maka ai shi'a a cikin shika-shikan musulunci ba su yadda da kalmar shahada ba ba haka ba ne abin da ya kamata ka ci sun ƙara na shida maimakon biyar mu yanzu a musulunci ba mun san cewa ne islamu ala kamsin ba su ne wannan muhammadu rasulullah kaga suna ɗaya ne ku sannan sallah ba shi ba na biyu zakka uku azumi aikin haji biyar to a wasu ruwayin in suka tashi in suka ce da islamu ala khamsin sai su ce as-salati waz zakati was sawmi wal hajji kaga wanda bai sani ba tunda bai ga kalmar shahada ba ana ba zai bincika wasu ruwayan ba sai ce sun ce babu a'a sai suka ce walwalaya sai walaya. yadda da imamancin mutum goma sha biyun nan shi ma yana cikin shiga cikin musulunci sannan suka ce walam yunada bi shay'in ba a kira da wani abu ba kama nubi bil kamar yadda aka yi kira akan gulaya ma'ana ba wani abu da yake da muhimmanci akan kai da waɗannan mutanen goma sha biyu su Allah ya kafa su za su shugabanci da kuma san su da ƙaunarsu yana gaba da kalmar shahada ruwayar da ta zo daga ajlan an abi sali yace qultu li abi abdullah awqifni ala hududil imani da ni akan hudud na imani fa qala sai yace shahadatu an la ilaha illa kaga nan akwai ko sannan wa anna muhammadar Rasulallah, sannan wal iqraru bima jaa bihi min indillah wa salawatul khams wa ada'uz zakati wa sawm ramadan wa hajjul bait wa walayatu waliyina sannan wa ada'atu adawina wa dukhul ma'as sadiqina sai suka ƙara na shida to yanzu kulasar wannan magana masu sauraron mu su fahimci rikicin mu ta inda ya fara da shi'a mu musulmi ahlus sunna mun yi imani da shika musulunci guda biyar guda shida rukunan imani guda shida kuma muna da yaƙini yaƙinin yadda zan mutu Allah ya tashe ni haka nake da yaƙinin duk wanda bai yarda da ɗaya daga cikin abin da na yarda da shi ba a matsayin rukuni na imani na rantsi da Allah ba zai tashe musulmi ba imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da rana ta ƙarshe da imani da ƙaddara mai kyau dawa da mara kyau kaga wannan babu iskali to su da suka zo sai suka shiyanci ahlus sunna kun ji daga bakin zazzaki ya faɗi biyar ya ce at-tauhid almin eh al-adala al-adl ilahi kaga biyu sannan akwai mai annubuwa al-mi'ad sannan al guda nawa nasu kaga guda biyar sannan a ciki guda biyar din nan akwai imama yadda nake jin wanda bai yarda da annabawa ba kafiri ne to su ma haka suke jin in dai baka yarda da wannan wulayar ba kai ma arne tare da kuma ba aya duk an ayar da yan shi'a za su kafa hujja da ita a ƙur'ani ne na san su na san yawan su aya ce mu ta shabiha na rantsa da girman Allah babu aya mun kama ko kwaya daya da arwaye da suka sake kawo cikin usulul kafi an zurara an abi jafarin qala yace buniyar islamu ala khamsata ashiya kaga ala salati waz zakati wal hajj was sawm wal walaya qala zurara zurara yace fa qultu sanati wa ayyu shay'in min zalika afdalu a cikin waɗannan wanne ne yafi fa qala sai al walayatu afdalu walaya ta fi لأنها مفتوهن والوالي huwa dalilu alaihin na qultu sai nace thumma mallari sannan sai sannan sai ya ci gaba da bayani akan ainihin wato wannan wannan shi ya sa da ka ga kulai ne da ya zo babi a cikin usulul kafi babu shirki sai ya kawo ruwaya daga abi amrata an abi abdullahi ya yace sami hu ya ƙulu umiran nasu bi ma'rifatina an umarci mutane da su san mu warraddi ilaina wata silimin na. da su mayar da al'amari zuwa gare mu ɗauya sun maƙala sannan ya ce wa in samu wa sallau ko da sun yi azumi sun yi sallah wa shahidu Allah ilaha illallah wa ja'alu fi anfusihim Allah yurdu ilaina kanu zalika mushrikina in dai ko sun yi sallah mutanen sun yi azumi suka shaida babu abin motawa da gaskiya sai Allah wa ja'alu fi suka ji aransu Allah Ya rudu ilaina ba za su mayar da al'amari zuwa gare mu ba kanu daga zalika na. sun zamanto mushirikai da wannan kulaini ya sake kawo cikin usulul kafi mujalladi na ɗaya a shafi na 186 babu law an law babu annahu law lam yabqa fil ard illa rajulain la kana hujja ya kawo isnadi daga abdurrahman bin abi kathir an abi abdurrahman qala yake ce qala abu jafar dakhala abu abdullahi al-jadali ala amir wata rana wannan mutumin abdullahi wato aljadali ya shiga wajen sirna ali ya ce ya aba abdullahi ala ukubiruka bi qaulillahi azza wa jalla ba zan faɗa maka abin da Allah ya ce ba ya ce mai Allah ya ce sai ya ce Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da alhasana yana da mafi alherin abin da ya rawo fi faza'in wa hum min faza'in yawm idin amin dangane da firgitin alkiyama ranar sun samu aminci wa man ja'a bis sayyi'ati wanda yazo da mummunan aiki fa kubbat wuduhum fin nari to za a kifar da fuskar sa auta har su zauna illa ma kuntum ta'malun qala sai ce bala ya amirul mu'minin fada mu sai ce fi sai hasana wato ka san wannan wilayar shine man ja'a hasana ma'ana kasan cewa waɗannan mutanen sha biyu su Allah ya nada shine ma'anan man ja bil hasanati wa hubbuna da sanmu ahlul baiti sai a kuma inkarul walaya wannan kace baka yi dan haka Allah ya tsara wannan abun ba wa bugna ahlul baiti thumma qara'a alaihi hadhihi al wannan yana cikin littafin usulul kafi shi yasa ya sake bude babi babu manidda al-imamata wa laysa ahabi ahli wa man jahada al-a'immata aw ba'dahum ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل باب لكي مغانا وندي لأمر إمامة وما شي بيتنتن تبقو وندي مسو وإنن إماما يتي بيدد ونن تارم بقرياني با الله بني ندع كوكما ساشن سكتي كا يدد وسو yanzu kaman شكا شكا imani da muka faɗa guda shida idan ka ce ka دا imani دا, Allah da mala'iku da sai ka ce baka yadda da annaba ba da rana ta ƙarshe da ƙaddara. yadda da guda uku zai ma amfani to haka a gurin su ka yadda da wasu baka yadda da wasu ba to ba zai ma amfani ba ya kawo ce wa man asbata da wanda ya tabbatar da al'imamata liman laisa laha bi ahadin wanda bai tantance ta ba a gurin su sai na abakar ya tantance ya zama shugaba bayan annabi a'a a gurin su sai na umar ya tantance ya zama shugaba bayan annabi a gurin su sayyidina usman ya cancanta ya zama shugaba bayan annabi to da wanda ya tabbatar da ita ga wanda bai cancanta ba sai ya kawo daga talhat bin zaid an abi abdullah qala yake cewa man asharaka ma'a imamin imamatuhu min indillahi duk mutumin da ya hada imamancin wani wanda imamancin sai tabbata daga gurin Allah yanzu su a aqidar su ba suna cewa Allah ne ya nada wannan mutum shafin ba a aƙidar su ayin da ba su yarda sai na abakar Allah na ɗashe mako to shine sai ya ce man asharaka ma'a imamin imamatu duk mutumin da ya haɗa ya yi shirka da imamin da Allah ne ya tabbatar da shi man Imamatu imamatuhu min indillah da wanda imamancin sa ba nadi bane daga gurin Allah to kana mushrikan billahi mushriki ne kaga yanzu kai kana ahli sunna ba dai ka ce sai na abakar mutumin kirki ba ne eh to su a gurinsu tunda Allah bai nada shi ba kwata ya an fahimta yi wannan yana cikin littafin usulul kafi kuma ba zan dinga faɗa musu ba ruwa ya ta inganta ko bata inganta ba na tsare su haka tunda shi a taka su gida biyu akwai shi a usuliya akwai shi a akbadiya usuliya sune ne wanda suke cewa sai hadisi ya inganta za a karba. akbariya kuma ba ruwansu duk abin da aka roto inda an ce imami ya faɗa to an gama an gama wannan kenan da aka yi ya sake kawo cikin usulul kafi Babu fihi nutafun wa jawami'in min ar-riwayat fil walaya a mujalladi na ɗaya shafi na 438 ya kawo adal Fudail bin Yasad an Abi Ja'far قال يتي إن الله عز وجل نسب عليا Allah shi ya kafa na Ali ya zama ne imami alaman na huwa wa na khalqi ya sanya shi a matsayin wato alaman su wani irin me zamu faɗa alama tsakaninsa da talikai faman arafahu duk mutumin da ya san da na Ali kana mu'minan to mu'mini ne wa man kara hudu wanda ya inkarin cewa bai yadda naɗa shi Allah ya ba irin naɗin da in shi'a suka mai suka ce kana kafiran arni ne wa man jahilahu kana dalalan wanda ya jahilce shi batacci ne wa man nasaba ma'ahu shay'an wanda ya kafa wani mutum tare da sirina ali kana mushrikan to mushriki wa man jaa bi wilayatihi bi wilayatihi dakhala aljanna wanda zai zo wilayatu zai shiga aljanna riwayar da ta sake zuwa daga Muhammad bin Fudail an Abil Hasan qala ya ce wai wilayatu ali maktubun fi jami'i suhul anbiya'i yadda da cewa sai na ali da waɗannan mutum sha biyun da muka faɗa imaman imamancin su tuwa an rubuta a dillin littattafan annabawa walan ya ba asallahu rasulan Allah kai bai taba ma aiko wani annabi ba illa bi nubuwwati muhammad wa wasiyyati ali sai da nubuwar annabi sannan da wasiyyin da wasiyyanci akan sai na ali to bayan ba annabi ya ba duniya to sai na ali shine wasi wannan ita ce to yanzu wannan ita ce gaba ta farko da aka kamar da nafi zan yi kulasa a gaba ta farkon nan kulasa ta farko in na gama zan yi to yanzu tun da na faɗi wannan ita ma wannan gabar bari mu sassaka wasu abubuwan da hausa ku ji ku saurari wannan ɗan shi ‘yan ku zaɓin da. wannan bai kulaya da alamun yi ba musulunci sa saba. Shekar musulunci shi ne yadda da alamun yi a matsayin kalimar wanda Allah sallallahu alaihi wa da eh, shi wannan kun shi wannan ya rai da ya ce saka kuma ƙarya yake abin da suke nufi in dai baka yarda ba mutanen nan sha biyu da maka faɗa Allah ne ya naɗa su to kai kafiri ne arni amma bari mu dawo da shi kuli duk wanda bai magana da alamin yin ne ba musulunci da bai ba Shigar musulunci shi ne ya da al'adun mu'mini a matsayin kalimar manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma kaga cikar musulunci a da ke ni da cikar musulunci ma dama ba ka yi da wannan tsarin ba to kai munafiki shi da kuma abin da yake nufi da wai musulunci mai fi a'a kai mu na munafiki ne in dai ba ka yadda ba ina mai sanar da su hakika a wannan rana ta ta tabbatar da harbi a irin wannan rana ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya jaddada ala amirul mu'minin a matsayin khalifa a bayan ka manzon Allah bai bar da kula ba manzan Allah ya nuna mana wa ga maka sai kafin wannan rana ko mu da dabi ba shi sallallahu alaihi wa alihi ya nuna dukkan wata alama da za ka san cewa an shi irin su ne a na madina bai kai wa ba. kai ta san annabawa zai ba ma zai kenan da duk duniya ba su yi saɓani ba annabi yana rashin lafiyarsa kafin ya koma zuwa ga Allah don Allah wa yake sa'i sallah kaga a gurin shi yanzu annabi kenan da ran shi yana sa jahili ya jagoranci mutane sallah ai dalilin da ya sa malamai suka ce ta hanyar ishara matar da ta zo ta samu annabi annabi ya ce mata ta udi na je ki dawo ta ce in na je na dawo ban same ka ba tana nufin kamar an tuwa da annabi mutuwa a kaddara hakan zai faru sai ya ce mata ki samu abubakar in ba ki same ni ba kaga yanzu tun da abubakar ya jagoranci al'umma bayan annabi ya bar duniya umar haka usman haka kenan wa suka jagoranci al'umma jahilai algata malam dan Allah ya wanda ke sai na abubakar kallon jahili sai wanda kallo yake ma Eh? ai wanda zai wasu yana abakar kallon jahili to kai kar ma ka ɗauka a mutum yake kallon ka kar ma ka ɗauka a mutum yake kallon ka bari ku eh? ka san auren sai da faɗi ba da imamu a yau? ake a nuna ma ga inda mutum yake kai ka san haihuwar al'amuran ne a cikin ɗakin ka'aba da murnar da ne da ma'aiki ya sa harshen to yanzu kaga wannan littafin madinatul ma'aji issa doguwa ce amma wanda za su bi mu a karatu na biyu da na uku yadda yake faɗa ta kaga littafin na madinatul ma'aji wannan shirman na banza da wannan shiriritar dan Allah wani mai hankali ne zai yadda a ce kafin a fara saukar wa annabi da ƙur'ani shekara goma kafin a fara wahayi wai an haifi shi na ala ɗakin kaba kuma har ya karanta suratul mu'minun tun daga farkon ta karshen ta abin da bake cikin nan kenan ba a lokacin fa ba ma qur'anin ba wahayi amma dan su kamba masayar na alkace baka yadda ba su ce maka makiyin ahlul bait a bashi kuma an rusa Allah da annabi Tunda yanzu dan Allah in an ce kafin a fara wa annabi wahayi da shekara goma dala manzan Allah a ɗakin kaba aka haife shi ba wanda ya taɓa ruwaito wannan Shi aka ce sai na ali ya karanta qur'ani kada afla mu'minuna tun a lokacin da aka haife shi a ɗakin kaba da shekara goma tun kafin a farawa annabi wahayi da Annabi da sayyidina ali kenan wace gaba eh bari mu ci gaba da jin shi kuje kin ba sun ali kasancewar annabi yana farin ciki cewar an haifar masa wasiyinsa ne ya kai ɗan uwa da kake an ga musulmi ne shin ka san da cewar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi a ranar 18 ga watan Zulhajji ya ɗaga hannun alamin mu'minina a filin da dukkan ya ɗaga hannunsa ya ce ‘yan siyasa suke yi ya ɗaga ya ce man kuntu maulahu a ala aliyan maula wanda kafin faɗar wannan kaga hadisin da suke kafa hujja da shi ke sai sa muka ce ba su da nassi akan matsalar na sai dai mutashabi domin mun sha faɗa cewa kalmar maula abinda take nufi masoyi akwai abinda malamai suke cewa in zaka kafa hujja sai kayi la'akari da abu al-isbatu summa da istidlalu abu ya tabbata eh nassi ya inganta ya tabbata to wata hujjilala lalata. da mu da su mun yadda annabi ya faɗa ka amma yadda ya ce wai an ɗaga hannu duk ƙarya suke kuma wanda ya koma sababul wurud din zai ga abin da ya faru sannan in zai sa hadisin zaka ji akwai abin da ake ce masa ƙarinar da za ta nuna maka annabi yake nufi da man kuntu maulahu mu mun ce abin da annabi yake nufi la'akari da sabanin da aka samu lokacin annabi ya ce ne duk wanda ke kaunata to ya so sai da na aje amma bari ku ji abin da yake ka san da ayan nan da suke cikin suratul ma'ida ka tabbatar da ita kaga karashin hadisin sai annabi ce Allahumma wali man walahu ce wanda ya Allah ka so wanda ya so sai na ali wanda ya kishi shi ya nuna kalmar maula dan soyayya annabi yake ne amma sai suka jirkita ta sai suka ce a'a ai shugaba annabi yake ne sannan maganar da suke yi dan Allah addinin musulunci da Allah ya tashi faɗar tawagar da zai ce ya ba su aljanna su ne mafiya alkhairi tawaga biyu ya faɗa ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari sannan wallazina taba'uhum bi ihsani idan muka ɗauki waɗanda suke da alaƙa da annabi ta fuskar nasaba da jini da ɓangaren muhajir in ka tattara su wanda annabi hijira ta fi makka da su da ansa lalla ahlul baiti fasantin nawa za su ɗauka ka san ba za su ɗauki rabi ba ba za su ɗauki rabi ba ko kwata ba za su ɗauka ba wannan ya nuna maka addinin annabi ya gini da wata jama'a ne da ake kiranta almuhajiruna wal ansar shi yasa Allah da ya gama sai ce wallazina taba'uhum bi ihsan da haka ahli sunna da suka tashi sai zaman to suna bin sahabbai suna bin ahlul baiti an fahimta yi an yi musulunci gaba ɗaya har aka musulunci a makka a lokacin sai na al'imamu hassan ko al'imamu hussein ba su da labarin da ya faru ma a makka a daidai lokacin da sai na bakar da shi aka fara addini a makka mun faɗa mun ce a gurin allah alaƙa ta addini ta fi muhimmanci sama da alaka ta nasaba shi yasa nan gurin cikinmu duk wanda ya ƙarɗan uwa ta nasaba amma ba musulmi ba yana da kuma ɗan uwa wanda ba su da nasaba amma musulmi ne don Allah wanne Allah ya fi nuna kafi ƙaunarsa wannan ya nuna maka cewa alaƙa ta addini ta fi alaƙa ta wa ta jini to su kuma kullum abinda suke so su nuna mutane alaƙa ta jini ta fi alaƙa ta wa in kana ƙoƙarin fayyace mutane sai su nuna cewa ba a ƙaunar iyalan gidan annabi kuma ga shi wasu a cikin sunan suna fitowa da bakin suna cewa a cikin jikokin annabi akwai fasadai fajiri yan giya haka suke faɗa to ba za mu bakku ku ci gaba da cin banza ba watan almuharram yanzu kuna rudan musulmi kuna masa ƙarya da yaudara da sunan san al'imamu sai wallahi ba za ta yi ba yasa na ce daga wannan wata duk kowane wata da zarin almuharram yanzu mun dinga bugun kike mun dinga bugun kenan bugu na dalili bari ku ci gaba da kai ka san da wannan ka san da ayar al-yawma akbaru dinukum gaba ɗaya suna ƙara tabbatar da ni da duka addinin manzon Allah shi ne na karta wasiyyar nan ne shi yasa Allah yake magana cewa ka sanar da abin da muka umarce ya ayyuhar rasul balli ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يرجوك من الناس ومن الناس wannan Qur'ani ne, girma wanda kowa ya san da wannan aya. Ina ne sanar da su. Yadda muka ce muku ba su da aya mu hukama. Sai dai mata shafi. Yanzu ya yawan Rasul ballig ma unzir ilayka duk da na san yadda suke fasara, min rabbika fi aliyin ne. Wai ka isar da abin da muka saukan maka a cikin lamarin sai da na ali. al-yawma akmaltu lakum dinakum sun ce addini ya cika da imamanci sai da na ali ina rantsi muku da kaɗaitar kadaita Allah na rantsi muku da Allah abinda kuka ji na faɗa a wajen karatun nan wannan imamancin billahi allazi la ilaha illa duk wanda bai yarda da shi ba shi'a bai yarda musulmi ba kuma wannan ita ce shi'ar da ake a Najeriya wannan ita ce shi'ar da ake a Iran shi yasa ba za su taba yadda ba za su taba kaunan mu ba ba za su taba san mu ba saboda sun san mu muke su sirri kan wannan aqida ta su ba za su taba ba an fahimta yi to yanzu saboda lokaci wannan ba zan tsallake shi in je kan wani abu wannan abun kuwa shine abin da ya shafi lamarin kiran sallar su zan kawo ruwaya guda ɗaya kawai in kafa hujja da ita sai in tafi akwai abin da nake so in karanto a littafi ko saurari wannan jama'a wanda bai taba kallon ko bai taba jin kiran sallar ɗin shi'a ba na addini shi'a ba na addinin musulunci ba to ya tsaya saurari su kuma kalle ta yanzu gani ko san komai namu da nasu da bambanci sallan ma tamu da bambanci kalmar shahada tamu da tasu da bambanci kiran sallan ma da bambanci ku ya gani أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله To a cikin kiran sallan anan dole ka yadda ashhadu anna aliyan to koda mun yadda waliyin Allah ne ai ba ma sabani masoyin Allah ne ƙara shi farko sannan su abin da suke nufi da waliyullah dole ka yadda ba da ma'anan wulayar cewa Allah ne ya kafa shi shine shugaba bayan annabi amma sahabbai suka kwace so ba wai waɗanda suka yi kwatan ba kai ma da kai yadda da waɗanda suka yi kwatan kai ma arne ne ma wannan shine nazarin yan shi'a wannan shine abin da ke rubuce a cikin littattafansu magana ce da suna faɗatta kuma manyansu sun faɗaita ga cike da bidiyoyi da sauti wanda ba za ta ɓoye ba a duniya bari mu ce bari ku ji kundi eh? sallah ne wa ashhadu anna amiral mu'minina ali amiral mu'minina wa wane ne wane ne hujjatullah yana cikin kiran sallah eh? alaga ta malam ka ce baka yarda da mutanen nan ba abin ya ya zama matsala ta yaya to barin karanto muku ruwaya guda ɗaya cikin usulul kaji akwai abubuwa da nake da su da na tara wanda a cikin wannan watan abin da ya rage mana na rantsu da Allah za su sha bugu na karatu yanzu riwaya ɗaya da ta rage wata zan karanto cikin usulul kafi lokaci ba zai bamu ba yanzu na faɗa na ce wannan shi ne mabda'in mu da shiya wulayen nan sun ƙara ta cikin shika-shikan musulunci sun ƙara ta cikin rukunin imani kuma sun ce wanda bai yadda da ita ba arni ne to yanzu shin mu ne za mu haƙura mu janye musulunci ya zauna lafiya ko su za su haƙura su janye musulunci ya zauna lafiya saboda abin da ya sa mu yanzu shika-shikan musul imanin mu ba iskali yadda na faɗa na ce rukunan nan guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil khairihi duk cikin ku nan ba mai sabani ba wani musulmi da yake sabanin ta wanda bai yadda da ɗaya daga cikin waɗannan ba ya kuma ya zama musulmi amma da suka kawo cewa at-tauhid al-adl ilahi Al-Mai'ad almi'at nabuwa sai suka ce al imama wani nasus ne na ƙur'ani za su tabbatar da wanda bai yi imani da imama ba kafiri ne kamar yadda in baka imani da annabta ba kashe kafiri kaga babu wannan shine abu na farko to rigiman mu ta farko da shi'a nada mutum goma sha biyun nan ku ce Allah ne ya nada su ku ce wanda bai yadda ba Allah ne ya nada su kafiri ne sahabbai akan wa'annan suka zama kafirai akan wannan duk aqidin shi'a ya ratihu to ta ina zamu zauna lafiya da ku akan wannan kun ga sun tusa cikin kiran sallah ko to daga nan sai ya to hatta wajen littattafai abinda mutane ba su sani ba sai ya to namu daban nasu daban yanzu mafi karanci muna da littattafan hadisi da suka fi shahara haka ba su bane akwai littafin al-Imam al-Bukhari al-Jami' al-Musnad sahih al min umur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi al-Imam al-Bukhari ya rasu 256 akwai al-Imam Muslim al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar بنقل الأدل عن الأدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول قريبي لستين دقيقة الإمام الترمذي سنن الترمذي يا رسول قريبي لسبعين al'imamu abu dawuda mai sunan abu dawuda ya rasu 255 sannan sai ibn mada ya rasu 273 mai sunan ibn mada al'imamu maliku mai muwadda ya rasu 179 al'imamu ahmad mai musnad na al'imamu ahmad ya rasu 241 musnadun darimi al'imamu darimi 255 al-mustaba min sunan sunan al ta al ainihin wato annasa'i ya rasu uku wa'annan sune mafi shaharar littattafan ahalin sunna to yan shi'a na da nasu kakka ɗauka hadisan da ka gani a bukhari ko muslim ko turmizi dan shi'a ya yadda da su an kaga ya ja hadisi a ciki to kai yake su yi amfani da hadisin yaudare kai bai ka shi'a ba wai dan ya yadda da hadisan ba akwai usulul kafi na kulaini kulaini ya rasu tara. an gane? wannan shi ne kulaini sannan akwai malla ya ruhu alfaƙi na ibn babu yin alƙulmi almulakab a wajensu da shekus sadu ya rasu 381 akwai tahazibul ahkam na imamu tsusi ya rasu 360 akwai alistibusa ya rasu 360 shi ma dan mutum ɗaya ne littafin Wa'annan su suke ce musu al-kutubul arba na farko na hadisai sannan akwai littafin al-wafi na al-imam al-faid al-kashani sannan akwai biharul anwan na majlisi akwai wasa'il shi'a ila tahsil masail shari'a na hurrul amili akwai mustadrakul wasa'il na tabarsi sannan wa'annan su ne littattafan shi'a guda takwas ta fuskar rukunan imani mun ɗauki shida kun ɗauki biyar shika-shikan musulunci mun ɗauki biyar kun ɗauki shida don bu shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah sallah zakka azumi aikin hajji babu wulaya su sun ƙara sun ce akwai wulaya kaga shida can biyar to faɗa min ta yana za to yana da kyau ɗan boko jahilai waɗanda ba su san addini ba da jama'ar gari da ba ku san ta ina muka fara rigima da shi'a ba to ku fahimci usul din na addini tun daga nan muka faro rigima da su mu usul din yana da asali a Qur'ani asalin da babu shubaha ya zama nassi qat'i subu qat'i dilala dan maganin imani da Allah da mala'iku da annabawa da manzanni da littattafai da rana ta ƙarshe ba wani musulmi da ke saɓani kan wannan. Amma ne sun sun faɗi biyar ɗan nan daga ciki sai suka ce al'imama al'imama shi ne mutum sha biyun nan da na faɗa ka yadda Allah ne naɗa ɗasu in ba ka yadda ba ce Allah ne naɗa ɗasu to kai kafiri ne arne magana ta ƙarshe da zai yi a wannan babu daga cikin alfuru bambance-bambance yanzu ga ruwaya cikin usul kafi a mujallari na uku ko furu kafi shafi na talatin da biyu babu masfin ra'asi wal ƙadamai an muhammad bin marwan tsala yake cewa al-imamu jafar sadiq ya ce innahu ya'ti ala ar-rajul 60 wa 70 sana zaka iya samun mutum mai shekara 60 ko 70 yana bauta ma Allah yana sallah ma qabilillahu minhu salatan amma ko sallah dai Allah bai karba ba Kultu sai na ce wa kaifa zaka ya za a mutum yin shekara saba'in ko sittin yana ibada amma ko sallah ɗaya Allah ya ƙi karɓa. qala sai yace li ya yaghsilu ma marar Zahu bi masigi, saboda yana wanke inda Allah ya ce Aisha ba yanzu da ni da kai idan muka zo alwala me muke wankewa a fahimtar shi'a me ake yi to ga ruwaya cikin littafin sun ce in za ka yi shekara 60 ko 70 in dai wanke kafa kake in ka zo wallahi duk sallar da kai Allah ba zai karba ba to Allah ta malam wanda ke kallon sallar kama in kai Allah bai karɓa ba wannan ita ce a azamu dini in ka cire tauhidi ya kuma raguwan aikin kai mai matsayinsa eh? wannan misali ne daga cikin misali saboda yanayi na lokaci ana nuna min lokaci ya yanzu wannan kunga littafi ne wannan asayar hashimul baharani ya rubuta alfu ayatin nazala fil ali ayoyi guda dubu duk akan sai da na ali saka eh da ya zo nan wurin wallahi ba lokaci sai a darasi na gaba yana karantowa ihdinas siratal mustaqim da ya zo fassara ihdinas siratal mustaqim ya kawo haddathani abi an an hammad an abi abdullahi bi qawli ihdinas siratal mustaqim sai ya ce qala huwa amirul mu'minin wa ma'rifatihi shine sayyidina ali da sanin sayyidina ali shine siratal mustaqim والدليل على أنه أمير المؤمنين dalili akan cewa shine sayyidina ali wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyun hakim akwai wannan shi da muka taɓa yin muqabala da shi shekara wajen 20 da ta wuce a masallacin malam baku da muka ce ya kawo inda Allah ya ambace sunan sayyidina ali saboda bai da kunya wai wannan aya ne da wai ga sunan sai da na a qur'ani wa innahu fi ummul kitab ladaina la aliyun wa rafa'nahu makanan aliyan har yana wani ƙarfafa da ƙarfi aliyan wai ga shan ambata a ƙwar'ani eh, wa huwa amirul na fi umar kitabu. da haka shi sai da na adalin tun alauhil Shi shine amirul na. to har yazo inda ya kawo wannan an al-mufaddal bin umar ke ki a aba abdullahi an sirati na tambaye shi dangane mai sirati fa sai ce huwa at ila ma'rifati allah azza wa shine hanyar da zaka san Allah wa huma siratani siratun fid wa siratun fil fa amma siratun ladhi fid dunya fa huwa al imam al sa'a siratun dake duniya shine shi imami da aka wajabta kai masa da'a waɗannan imaman guda goma sha biyu man arafahu fid dunya wa qtada bi hudahu wanda ya san shi a duniya ya koyi da shiryarsa marra ala sirat alladhi huwa jism sannan jisrun fi jahannam wa man lam ya'rifu fi dunya wanda bai san shi ba zallat qadamuhu an sirat fil akhirah fa taradda fi nar jahannam in baka san tsarin waɗannan imaman ba to ka tabbatar ko in ka hawo sirati sai ka gwabce wannan shine to ba wannan bane mafi ban mamaki mutanen nan da suka zo nan gurin a wannan littafin alif lam mim zalikal kitabu mai sai suka fassara alkitabul ladhi la rayba fi ne ali bin abi talib ka ce maka yadda ba su ce maka makin ahlul bayt haka suka faɗa to wannan nan gurin da suka ce ash-shaykhul barsi ya faɗa bari ku ji kaɗan daga ciki kafin Allah ya kai mu gobe dan sai na karanto nan da inda suka ce hatta mu iraji da aka yi da annabi da sayyidina da aka yi mu iraji a cikin littafin su a nan gurin ya kawo cewa wai sayyidina ali yana faɗa a hudubarsa yana cewa ana indi mafatihul ghaibi ni a gurina mafatihul ghaibi yake la ya'lamuha ba'da muhammad la ya'lamuha ba'da muhammadur rasulullah illa ana dan Allah ko manzon Allah ya san mafatihul ghaibi Allah cewa wa indahu malaman balaga sun ce taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra Allah dai tunda yace wa indahu a wajensa ne kadai mafatihul ghaibi sai ce la ya alamuha to tunda yace ba wanda ya sani sai shi ko manzon Allah bai sani ba to sai yace wai a wajen shi mafatihul ghaibi yake sun ce sai na aliya faɗa dan Allah wannan magana za ta yi kama da dare ko ƙarya ta tsaye sai na aji. ana zalqarnayn al-madhkur fi as ula ni ne zalqarnayn da aka faɗa a cikin littafin farko ana sahibu khatamu sulaiman bin daud ni ne wannan zoben na annabi Suleiman ana waliyul hasanati ana sahibus sirat wal mawqif ana qasimul jannati wan nar bi rabbi wai shi zai raba wuta da aljanna da umarnin ubangijin shi ana adamul awwal ana nuhul awwal ana ayatul jabbar ana haqiqatul asrar ana mawruqul ashjar dan Allah ke sa. Na ga wani dan a kwanan nan yana ma ɗan ɗari ƙarar yana cewa wai su masu bautar da ko masu allantar da shi ne da ɗan ɗari suna dogon bincike a littattafan shi an sada suna da amsar da za su ba shi yadda suka allantar da shehunai su ma sun allantar da imaman domin yanzu nan cewa sai da na'ari ya ce ana mauru al sannan ana mumbitu sima don Allah wa ke fito da tsirrai to sun ce sai da na ali ya ce shi yake ana mufajjirul ur na Allah wa ke bugo da idan ruwa to sun ce sai da na ali ne ke yi ana mujiril anhara ne ke gudanar da koramu na Allah wa ke gudanar da koramu to sun ce sai da na ali ne yake yi ana kazunul ilmi ana tsaudul hukmi ana amirul mu'minina ana al'ainul yaqini ana hujjatul lahi fis samawati wal ardina ana rajifa ana sa'iqa ni ne arrajifa ni ne as-sa'iqa ana sayhatu bil haqqi ana sa'atu liman kadzaba biha ni ne alkiyama ga duk wanda ya karyata cewa akwai ta wai sai na ya ce shine ana ana ana ana zalikal kitabul ladhi la ni ne littafin da koko kwanto babu ana asmaul husna allati amara Allah an dua biha ni ne sunayen Allah mafi kyau da Allah ya ce a roƙe ni da shi ba Allah ya ce mana walillahi al-asma'ul husna ba fad'uhu biya to sun ce sai na da a imma sune ne asmaul lahi husna da in ka roƙi Allah to ka roƙi Allah da su maimakon ka kira sunayen wa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. ana zalika an-nur alladhi tubisa minhu al ana sahibu suwar ana mukurji man fil qubur ni zan fitar da wanda ke cikin kabari na Allah wai zai fitar da wanda ke cikin kabari ذلك ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على وان ساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور تسوكي سيدنا علي نبي to dan Allah anan me rage ma Allah na aiki wanda basu kwace sun ci sai na albani zai ka ce wannan aqidar ba daidai bace su ce maka makin ahlul bait ka kuma yi shiru don kaka kare haƙƙin Allah kuma a allantar da a'imman nan wannan shine abin da suke Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ana nuna lokaci yayi wayanda suke bibiyar karatun in ruwa bai hana ba ko su bibiye mu sanan ko mu haɗa da su a masallacin ne ingila za mu ɗora ranar alhamis eh za mu ɗora ranar laraba haka za mu ci gaba da bayani akan aƙidansu da littattafansu har sai mutane sun sani kulasar wannan karatun masu ganin cewa ana rigima da musulmi ana faɗa da musulmi duk ana cewa la ilaha illallah farko ku fahimci mabda'in rigiman mu da shi'a sun zana mutum goma sha biyu mutum sha biyun nan a gurin mu duk mutanen kirki amma a aƙidar mu da kirkin su ba su kai annaba ba suna ƙasa da annaba gurin daraja sun ce Allah ne naɗa su kalifanci duk wanda ya kalifanci kafin su kwata yi azalimi ne yi ne arni wannan haka yake rubuta a littattafansu tambaya shika-shikan musulunci biyar nasu shida rukunnan imani na musulmi shida nasu biyar don Allah wanda suke ganin ana rikima to ta ina ne za a daidaita da musulmi da su shin mu ne yanzu za mu haƙura da namur kullum imanin abu na shiya ko su za su haƙura da abin da suka ƙirƙiro su zo su ga ahalin sunna in dai addini za a yi ɗaya nan? abu na biyu littattafanmu da na 'yan shi'a daban masajirin da muka dogara da su wanda za a bauta ma Allah a matsayin bayanin da annabi ya ga addini mun kawo namu daban nasu daban Duk rigimar nan da ake da ‘yan ɗariƙu, ai ba ka taɓa jin ‘yan ɗariƙu sun ce shika-shikan musuluncin nan da muka faɗa ba ba su bane, ko ka taɓa ji? Ba ka taɓa jin sun ce rukunnan imanin nan ba su bane, ko ka taɓa ji? Sannan littattafan hadisin nan da muka faɗa, ita ma can ne madogararsu wajen ciro hadisan da za su yi addini da su. To su yan shi a wannan ba shi bane. Yayin da ya zamanto a wannan usul ɗin mun saba, a littattafan hadisi namu daban nasu daban. to ta ina za a haɗu na uku mutumin da yake maka kallon in za ka shekara sittin ko saba'in kana bauta ma Allah saboda shi in ya zo alaula zai shafa ƙafa kai kuma za ka wanke yana ganin duk ibadar da kai ma Allah ba ta yi ba to don Allah wani musulunci yake maka kallo kaga ba maganar musulunci to za mu zo hatta kan kalman amin da zazzaki ya faɗa ya ce kalman amin asali wa kalman mutanen misira ce waye waye wani surutun bandan shekara wannan shi ne wadda aka maganan yaudarar da kuke wa mutane da sunan an kashe Imam Hussein wannan watan sai kaga ana kokarin fuskar haɗifar duk mutumin da ya ji yadda hadisar ta faru shi sa na zo da wannan littafin maruyata abi maka na fi tarihin tsabari galibi casa'in cikin ɗari na ababen da ake karanta mutane cikin tarihi tsabari ake karanto shi akwai mutum guda hudu da suke da alaka da ruwa nan akwai wannan mutumin abi misalam ana ce masa lutsi bin yaya akwai saifi bin umar akwai waye waye wayannan mutanen a ce maka an je an daɗo kan al'imam Hussein an kai wa Yazidiya duk ƙarya ne fa, ka koma za ka ga ruwaye ne da suke da alaƙa da abin Muslim. Wannan shi ne abin da ya faru. to yanzu cikin ilzamin da za mu musu ilzami na ƙarshe a gurin mu ahli sunna sai ali yana gaba da al-imam hassan da al'imamu husain a wajen daraja har a wajen Allah haka ne sai da aka gama duk gwagwarmai da za a makka shekara sha aka zo madina sannan bayan shekara hijira da shekara biyu aka al'ifafi al'imamu hassan na da shekara uku a aika haifi al'imamu Husaini in dai Allah yana duba aiki ne ba na saba ba ya ba mutum matsayi kasan matsayin shi da na Ali da su ba ɗaya ne. kuma wannan ba ma jin tsoro ka je ka faɗa wa duk wanda za ka faɗawa ka ce mu ma'ashar ahalus suna. a gurin mu Ali yana gaba da al'imamu Hassan da al'imamu Husaini wajen daraja a wajen Allah ba dan nasaba ba sai dan wahala da yayi da addini tun kafin su zo duniya haka ne to yanzu sai da na ali kashe shi akai kamar yadda aka kashe sai na Hussein tambayar da za ka yi me yasa wannan ranar aka wasu abin da yake da alaƙa da sai na aka kamba mashi aka ware mai lokacin da duk duniya ta sani me yasa ranar mutuwan in ka matsa musu za su ce maka ai suna yi amma dan Allah irin yadda ranar take da muhimmancin da duk duniya kowa ya sani wannan shine muhimmancin da yake da shi a gurin su eh wannan kashe shi akai wannan ma kashe shi wa me yasa ranar ware abin da yake da alaka da Imam Hussein ta zaman to tana da tana da bambanci akan raguwan ainihin wato ranar me yasa an fahimta ake me yasa ranar ya zama to tana da bambanci mutane ne ina zo. na kashe bashi ba san kowa ya ba me yasa ya zama to tana da bambanci wannan an kashe shi wannan an kashe shi amma ya kan ranakun suka bambanta wajen ba su muhimmanci wannan amsar za ta zo idan mun zo abin da yake da alaƙa da kisan al'imam Hussein. Abu na biyu, na sha faɗa na cewa yanzu da mutane za su zo sallah a cika masallacin nan. Yanzu watan almuharram yadda aka yaya ta abin duk duniya kowa ya sani in ta ciwo za a gansu da baƙaƙen kaya ana yawo cewa rana ce da aka kashe al'imam Hussein. Ya aka yi kisan al'imam Hussein ya shahara. Ya aka yi masu kisan al'imam Hussein hannu da hannu ba su shahara. in kana musulmi ka tambayi kanka kuma ka je duk inda za ka samu dandazon musulmi a duk cikin musulmi mutum goma in ka tambaye su na rantse maka da Allah da kyar za ka samu mutum biyu waɗanda za su faɗa maka waɗanda suka kama da Imam Hussein hannu da hannu suka kashe to tambaya ta biyu me yasa kisan al-Imam Hussein ya shahara me yasa masu kisan ba su shahara na uku kisan al'imamu Hussaini da mutuwar annabi ya koma ga Allah tare da annabi ba kashe shi aka yi ba a wajen musulmi, amma a wajen in shi a kashe shi aka yi. Kuma wanda suka kashe annabi Aisha da Hausa su suka kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Wannan maganan wasu na mamaki in ji ‘yan shi a haka suka faɗa. Suka ce su suka kashe bari ka ji wannan maganar da baki. Kun tattauna za su kashe annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi. wannan na yi sa na bari wannan a inda na kayi karatu na mai taken kashiful asara wanda na kawo dalilan Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su kashe manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi karatu da ya haura mu shekara uku baya yanzu dan Allah kowa isa wa karansa Allah daga ran da aka ruwaito a tarihi ana cewa ga uwarka ta kashe ubanka. Mutu ne kirki? Ko mutu ne banza? eh na ce muku a farko duk inda za a taɓa musulunci to farkon wanda suke buɗe ƙofa a taɓa musulunci su ne shiya eh wataƙila wani bai taɓa tsammanin zai ji wannan daga bakin mutanen nan ba to yanzu ƙungurungun kwanan nan kowa ya ga yadda a tamsiliya dirama suka ɗauko wani mutum suka nuna shi suka ce ne manzan Allah wanda ƙarshen rashin mutunci ina irin dodon nan da ake yin wasan kirsimeti ta yi irin wannan dodon shi aka sa wani rafa ko ina a jikin shi kuma aka nuna shi aka ce ne manzan Allah haka ba ta yi to yanzu dan girman Allah a ce mutumin da yana zaune tare da manzan Allah annabi fa sallah zai shigo akwai takalmi a kafarsa akwai na najasa Allah ya ce wa annabi ya cire takalmin saboda dalili kaza shine yana zaune tare da matar da akwai matsala kuma Allah ba zai ce wa annabi rabu da ita Allah kana ganin zai to wannan kuma maganar da kake gani na cewa da nana Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su suka kashe annabi rubuta take a littattafan shi a harafi da harafi wadda shi yasa mu in za ka yi mana uzuri yi mana mu da muka karanta littattafan mutanen nan muke karanta muke bibiyan aƙida su yadda ka ga annabi ibrahim ya faɗa ne wa bada bainana wa adawafi al adawatu wal bagada abadan hatta su billahi wa adaw lalla wanda ke kallon na na aisha da wannan manzarin wanda ke kallon na hafsa da wannan manzurin a ce su suka sawa annabi guba su suka kashe shi alga ta malam kai wani kallo ke maka eh nan cikin mu duk wanda ka kaddara ma hakan ya faru duk wanda aka zo ana ruwai cewa a tarihi mahaifiyarsa ita ta kashe baban shi ai ka san bakin tarihi eh ai ka sani to ballantana wasu mutane su kirkiri ƙarya su yada wa duniya suna faɗa cewa mamarka ita ta kashe babanka dan girman Allah mutanen da suka yi maka haka wace mu'amala za ka yi su eh to duk wanda ke saurare fa ya kamata ya sa a ran shi cewa matar annabi fa yadda Allah ya nasaba ta uwa ce ta alfarma ta fi uwar da ta haife ni ta fi uwar da ta haife kama Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wadaka masu bibiyan mu gobe su bi mu karatu na biyu da izinin Allah akwai abubuwa wannan bayanin da muka fara karantuwa da ire-iren su bayan mun kawo na littafi sannan za mu kawo na bidiyo ku ji suna faɗa yawa yasa kullum na sha faɗa in kaga kana halin sunna Allah ya jarrabe ka da jin tsoron dan bid'a wallahi ka binciki imanin ka yadda annabi Ibrahim ya ce wa kaifa akhafu ma asharaktu wala takhafuna annakum asharaktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana mutun ne mushriki yana iya zuwa kabari ya roƙi wani Allah bai jin tsoro amma kuma yana cewa zai ma barazana kai ka ji tsoron shi daga ran da ka ji cewa kana shakka sa kana jin tsoron sa ran da Allah lalacewa ta same ka Allah madaukakin sarki ya tsara mana san sahabban manzon Allah Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya abinda na faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh